wa kulla zalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan maiduguri jihar borno a wannan yammaci na ranar juma'a sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan tara da tara wannan majalisa mu mai barka da muke tafsirin al girma wannan kuma shine majalisin mu na na goma sha muna cikin da sautu yusuf kafin kuma za su kadan daga cikin tambayoyin da muka bayar yana cewa malam kayi magana akan tajwidin qur'ani mai girma akan cewa irin su gunna da su madda da su izhari da sauran hukunce-hukuncensa kamar ba ya da dalili daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce to gaskiya malammu muna karantar da mutane haddar alkur'ani sai ya zamanto tun da kai wannan maganar sai muka fara samun saɓani tsakaninmu mu masu karantarwa da ɗalibanmu suna ce mana ashe ma abin naku baya da asali daga musulunci duk mariya muke yi to wannan ya nuna cewa mu daina karantar da alkur'ani tun da dama manufar karatun a gyara tajwidi ne to amma ka yi bayani cewa ba shi da asali har ma wasu ɗaliban sun bar zuwa karatu gaba ɗaya suka ce ashe sun iya ah, to na dai gane tambayarsa kuma gane da ya rubuto wannan tambayar domin wani lokaci idan kai magana akan iya samu wani ya fahimci maganar ba yadda kake nufi ba ban ce ta juyidi ba da asali ba duk cikin magana ta ba za ka samu wannan kalmar ba ko guda ɗaya ka ce ta juyidi ba da asali cikin maganganu na duka babu wannan da yi maganar kan lahnul jali da lahnul khafi ina jin a lokacin la'al lahnul jali muka ce shine kuskuren da zai fitar da siyaki daga ma'anarsa ya fitar da aya daga ma'anarta ya canza wa kalma ma'anarta wannan ba a yadda a rika yin shi a cikin karatu ba akwai allahnul khafi kuskurin da yake ɓoye a lokacin muka yi misali da irin su idigami kabar idigami misali ko kabar eh, ikhfa'i wato ko kabar gunna inda ya kamata ka yi gunna ko kabar ja inda ya kamata ka yi ja wannan muka ce lahan ne khafi dan ba kowa da kowa zai iya sanin wannan ba sai wanda ya karanta ilimin wannan baya bata sallah kuma bai hana abu mutum sallah to a wannan ne kuma na wata yar zamiya sai na yi magana akan cewa akwai lokacin da masu tajwidin sukan matsa nan ne magana ta ta zo wajen batun harakat na madda ba wai madda ce babu ba a batun harakat har ta kai wani in zai yi karatu sai yana matsa 'yan yatsunsa ya ji cewa hudu ya yi ko ya kara ko ya karage ce wannan baya da asali wannan nake magana kuma duk wanda ya yi karatun alkur'ani musamman ya karanta wannan ilimi ya san akwai wasu abubuwa hadi ne wannan kowa ya sani sai dai wanda watakila bai zurfi ba sai ya zaci cewa komai nassi ne amma inda ka ɗauko manya-manyan littafan zaka ga cewa su kansu suna saɓani a kai kuma da dama akwai wasu abubuwan da wato akwai mubalaga a cikinsu musamman abin da ya shafi makharijul huruf abin da ya shafi makharijul huruf akwai mubalaga ina jin na faɗi igasatul lahfan an masayidi shaitan na ibn qayyim na ce ya yi babi akan wasu wasin wasu masu karatun qur'ani wajen makharijul huruf to banda shi ma in kara maka wani littafin ka duba talbisu iblis na ibn jauzi shi ma ya yi wannan magana ibn qayyim ya ciro wani abu daga cikin littafin ibn qutayba eh, mushkilul qur'an inda ya yi magana akan waɗanda suke wato mubalaga wuce gona da iri zurfafawa matuka wanda ya wuce batun kyautata karatu a'a ya kai wata wani matsayi na waswasi ibn jauzi ya ce za ga mutum ya tsaya a sallah zai fara karatu ya yi ta dawowa yana maimaitawa har ma ya bata sallar ya fitar da ita daga hayyacinta wato sai ya faɗa sai ya ji kamar ba haɗin ya faɗa ba haɗin nan ta yi ciki ne ko ta ɗan kauce ko ta abin da ya sake maimaitawa ya ce har ka ga ya fitar da sallar ma daga hayyacinta yana kokarin ya faɗa alhamdu ya ce wani in ya zo faɗar ba gairul maghdubi wai wai sai ya fitar da ba din nan yadda masu tajwidi suke ya ce ya san akwai wanda in ya zo fitarwa ma sai ya bata ka da yawu saboda wajen yayi mubalaga sai saboda an sifanta masa sai ya hada wane ne ya hada wace sannan zai fitar da ba saboda haka yace in ya zo fitarwa sai kaga cewa har ma yana tofawa na kusa da shi yawo to kaga wannan duk ai ba za ka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba irin wannan mubalaga din wannan zurfafawar da matsawar ita ce malamai suka yi suka wanda har ibnul qayyim yayi mata babi Ibn jauzi yayi musu babi kan wato irin yadda iblis yake wasa da kowaɗanne masu kowane irin fanni daga ciki akwai makaranta alqur'ani su ma iblis yakan yi wasa da su mun yi malamin qur'ani wanda wato idan ana karatun qur'ani a aji wato indiyawa suna shan wahala a hannunsa sai ka ga hatta wa wa ya ce ba su iya faɗa ba la ta wa wa wa la ta wa wa wa ka ga ɗalibi malam ya rikici ya yi ta kaiwa ya kawo an hana shi ya wuce wa to kaga wannan akwai matsawa kwarai da gaske akwai mubalaga ina tunawa akwai abokinmu da muke karatu da shi mutumin magrib ne balarabe ne mutumin maroko ne lokacin da muka kusa gama karatun phd dinmu sai ya ce shi ko yana so ya je ya yi sauka a gurin wani wani makarancin qur'ani a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina ya ce zai je ya karanta ya karanta alqur'ani dan ya samu ijaza wato ya samu certificate ta ya karanta qur'ani gurin wani masani to shi ko mutumin nan ashe ya shahara da tsanantawa shi yasa kullun je halkasa ba jama'a yace da ya je ya fara malam sai ya tsayar da shi a isti'aza da basmala Ya yayi a'udhu billahi mina shaitanir bismillah sai ya ce tsaya nan yi ta maimaita masa yi ta masa wasu gyare gyare sannan gobe ya zo aka fara fatiha ya ga ya yi sati biyu yana fatiha phd zai karba akan shari'ar musulunci amma yanzu ana an tsiye shi ana ta masa gyaran fatiha kuma balarabe ba wai babbar fata ba bare a ce ya ji tuwo ya kuka shi yasa ba ba zai iya balarabe ne ya ce to idan mun yi sati biyu sati uku akan fatiha yaushe za mu sauke qur'ani wannan sai shekara ashirin gaban sa mu sauke qur'ani saboda haka sai gudu sai gudu to kaga irin wanda ai korar masu kokarin karatun qur'anin zaka yi ba karantar da su zaka yi ba korar su zaka yi da wannan saboda haka zaka yi kokari ka gyara wa mutum inda ka tabbata kuskure ne zahiri kuma in ka kula cewa akwai abin da harshen sani ba zai iya karyawa ya faɗi yadda kai kake ba sai ka haƙura kuma a ci gaba yau da gobe sai ka ga kuma harshen nasu ya saba da faɗar wasu haruffan amma ka titsiye shi kan a'uzu billahi yayi ta nanata ta ta wajen sati guda akan ba babu shakka wannan kana sa masa wato gujewa alkur'ani ne ba san alqur'ani kake sa masa ba to wannan magana ce muka yi ta a gurguje na ɗan shafa kanta na wuce shine kuma wasu suka tafi suka ce ai ba ta juwidi abinda muka ce akwai wasu abubuwa na takurawa cikin harkar tajwidi wanda babu su ba kuma yanzu aka fara magana ba a cikin kira'o'i ba akwai wujuh akwai wasu wujuh da masu kira'a suke karanta ake yin kira'ar da su wanda zaka samu wasu malamai suna suna inkarin saboda haka wannan shine abinda abinda nayi magana a kansa. don haka waɗannan ɗalibai da suka gudu sai su dawo makaranta wanda yake da olsa tana damun ya zai iya yin abin nan in ya bar azumi ya zai yi idan har ba zai iya yin azumi ba kwata-kwata wato olsa tashi ta kai matukar da ba zai iya yin azumi ba zai cutu kwarai da gaske to wannan yana shiga karkashin yi ladina yutiquna hum fidyatun ta'amu miskin saboda haka a kullum zai ciyar da miskini guda ɗaya a madadin wannan azumin ya halatta mutum ya je coci ɗaurin auren wanda ba musulmi ba bai halatta ba bai halatta ka je coci ba domin a gurin ɗaurin auren nan lalle za a yi abubuwan da musulunci ne bai yadda da su ba kai kuma a matsayin ka musulmi bai kamata ka halarci gurin da za a yi abin da yake laifi ba ne kana da kuma damar ka ki zuwa illa iyaka idan ya yi auren shi in abokinka ne wanda ba musulmin ba sai ka yi masa addu'a ta fatan alkhairi shikenan shin yana daga cikin babin cin hanci mutum idan yana aikin aikinsa na gadi kuma ana biyan shi albashi sai wani bako ya zo ɗaukan kayansa sai ya ji daɗi sai ya bashi wani abu wannan yana daga cikin cin hanci baya cikin cin hanci wannan wani ihsani ne ya masa tunda ba ya ɗora masa wannan akan cewa sai ya bashi sannan zai bashi ya ɗau kayansa ba shi da ya ga dama ya taimaka masa ya gan shi galabaitacce wannan kuma ya ce ni matashi ne mai bukatar aure kuma na mallaki sadaki wanda zan iya bayarwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shababi man istata minkum alba'ata falyatazawwaj yace to amma ban da karfin ba da sauran bid'ar da ake yi sai ya ce gashi kuma garin nan ba a aure sai an hada da su ga tsananin sadaki meye zai yi sai kai ta addu'a annabi cewa yi in ba za ka iya ba sai ka yi azumi ko ai ba za ka ce kai ka kawo hadisin man istata abin kuma ba'ata fa in lam yastati fa alaihi bis saw fa innahu lahu wija ai ka karasa hadisin shine abin da za ka yi kuma kuma da yake cewa sauran bid'a yana nufin bid'a a mu'amalat wannan yana da ba komai in ya ce bid'a a mu'amalat amma bid'a a ibadat a'a dan tsaraba-tsaraba da ake yi na al'ada wajen aure baya cikin babin ibada babin mu'amala ne kowace al'umma akwai da take yi a nan musulunci a ya aje wasu abubuwa waɗanda su ne rukunnan aure waɗanda in babu su babu aure amma kuma bai hana a yi wani ikirami ko wani ihsani ta wani bangare ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin abinda uba aka karrama shi da shi ita ce yarsa wato a karrama uba saboda yarsa annabi ya ce wannan yana daga cikin mafi alkhairin abinda aka za a yi wa uba to ashe kenan idan akwai wani abin da al'ada garin ta gudana akan bawa uba ko akan bawa ya ko akan bawa iwar ya saboda za a aure yatta wannan ba shi yake nuna dan ka bayar da wannan abun kayi bid'a ba a ce ka zama dan bid'a dan kayi laifi wannan ba haka bane abinda ba a yadda da shi ba shine a maida wannan ya zama sharadi ta yadda idan ba a yi shi ba aga kamar ba aure idan mutum ya so ya aurar da yarsa da sadaki zalla tare da sauran sharuɗan aure shi shikenan auren ya yi zanzan babu wani matsala a cikinsa in wani ya zo ce tun da ba a yi laifi ba auren yana yana wato yana abin nan yana rawa to wannan shi ya zo da bid'a saboda haka galibi samari suna maganar kayan lefe lokacin da suke samari lokacin da suke neman aure amma in zai bayar baya maganar bid'a in shi zai bayar da auren wato yansa ce za a aura to baya maganar wannan shi in shi zai aura to bid'a ce amma in yansa za a aura to ba bid'a a bace <laughs> to kaga wannan yanzu a wasu a wasu kabilun wato miji shi yake kayan ɗaki duka hadda na kicin da komai a wasu ƙabilun ko ba haka ba ne iyayen yarinya su suke yi mata wannan to kaga baka cewa waɗancan su suka yi sunna ko kuka yi bid'a ko kuma waɗancan su suka yi bid'a ko kuka yi sunna wannan al'ada ce kawai take hukunta wannan saboda haka aure yana cikin babin mu'amala abinda ba a yadda ba shine a ci gaba da sanya waɗannan abubuwa ta yadda za su hana samari aure ko shi kansa sadakin ai ba a yadda ya zama an yi tsananta shi ta yadda zai hana samari aure ba ko shi kansa sadakin wanda musulunci ya sanya shi sharaɗi ne na aure rukuni ne na aure ba a ce ainihin a yi ta tsananta sadaki ba auren da ya fi albarka in ji manzo sallallahu alaihi wasallama shine auren da aka sauƙaƙa sadaki a ciki saboda haka idan a garinku yadda ka ce ba a yi sai da su sai ka tafi wani ka tafi wani garin ka je ka auro to ina ga mu tambayoyin haka nan domin mu ci gaba da karatu muna nan cikin faifai na ƙarshe annabi yusuf alaihi salam yanzu ya zama shine ministan harkokin tattalin arziki na ƙasar masar gaba ɗaya an dangara kamar wannan aiki a hannunsa duka saboda haka ya shiga kula da wannan bangare kuma kamar yadda ya faɗa a fassarar mafarki cewa shekaru bakwai za su zo waɗanda za a yi wato za a samu amfanin gona idan aka samu amfanin gona a waɗannan shekaru bakwai ya ba da shawarar a yi tattalinsu a alkinta su a ajiye mafi yawa a ci kaɗan saboda a tanadarwa shekaru bakwai masu tsanani da za su biyo bayan bakwai masu sauki saboda haka yanzu tun da an naɗa shi shine minista na harkokin tattalin arziki a ƙasar masar gaba ɗaya babu shakka za mu yadda cewa zai cika alkawari ya yi wannan abin da ya ce a yi ɗin kuma ya ce zai yi saboda haka shekaru bakwai sun zo waɗanda aka samu ruwa aka samu amfanin gona kuma sayyidina yusuf alaihi salam ya alkinta wannan ta hanyar sayan kayan amfanin gona a gurin manoma ana ajewa gwamnati tana saya tana ajewa yana saya yana ajewa saboda idan waɗancan shekaru waɗanda suke da tsanani suka zo to zai zan asusun gwamnati ke da kayan abinci da za a raba kayan masarufi kuma ga talakawa lokacin da ba su da komai saboda haka annabi yusuf alaihi salam ya yi ta sayan kayan masarufi a gurin mutane yana ajewa a taskar gwamnati saboda waɗancan shekaru masu zuwa alkur'ani bai gaya mana wannan aiki ba saboda ba shine ainihin muhimmanci muhimmin abin da za mu sani ba sai dai za mu yi yaƙinin cewa haka annabi yusuf salam ya aiwatar kuma waɗannan shekaru bakwai sun zo waɗanda suke masu tsanani fari ya mamaye ƙasar masar bal ba ƙasar masar ba ma har ƙasashen makota fari ya abin nan ya mamaye su mutane sun shiga halin kakanikayi saboda haka sun shiga neman abinci sai masar a wannan lokacin karkashin jagorancin yusuf salam sai ta zama ita ce ƙasa kawai da za a je a samu abinci don haka yusuf salam ya ci gaba da raba wa mutane abincin wato abincin da aka ajiye din wanda ya tanada kowa sai a bashi abin masarufi bisa ga adalci har ma ya zan kasashen makota suka samu labarin cewa lalle a masar ana samun kayan abinci kayan masarufi akwai wani abin nan akwai wani adalin waziri wanda yana taimakawa mutane yana sayar musu da kayan masarufi cikin kudade masu sauki saboda haka sai annabi yaqub alaihi salam ya tashi ‘ya'yansa ‘yan uwan yusuf alaihi salam cewa maza maza su ma su tafi masar su je can su sayo musu kayan abinci domin ga labarin da ya zo musu don haka suka fito su su goma suka bar dan uwansu binyamin wanda shine karamin su a gurin ubansa saboda ya kasance shine kuma yanzu uban ya sa a gaba saboda rashin yusuf alaihi salam ya zama shine mafi kusa gare shi to yan uwan yusuf alaihi salam yanzu ga sunan sun taho masar neman abinci shine allah maɗaukakin sarki ke gaya mana a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له فَمَا ce wa ja'a ikhwatu yusufa sai yan uwan yusuf alaihi salam suka zo masar fa dakhalu alaihi suka shiga inda yake fa arafahum sai ya gane su wa hum lahu munkirun amma su ba su shaida shi ba walamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayan su qala tuni bi akhillakum min abikum sai ya ce ku zo min da ɗan uwan nan da wani ɗan uwa naku wanda yake ɗan uba gare ku ala tarauna anni ofil kaila ba kwa ganin ni mai cika muku ko ni mai cika ma'auni ne wa ana khairul munzilin kuma ni ne fiyayyen masu masaukin baki fa in ta'tuni bihi to har idan ba ku zo min da wannan dan uwan naku ba fala kaila lakum indi ba za ku sake samun awo a gurina ba wala taqrabun kada ma ku kusanci inda nake qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu za mu lallashi za mu lallashi ubansa dan ya babu shi mu taho da shi wa inna lafa'iluna lalle mu masu aikata hakan ne wa qala li fityanihi sai annabi yusuf ya ce wa yaransa ij'alu bida'atahum fi rihalihim ku sanya musu hajar su a cikin kayayyakin su la'allahum ya'rifunaha ko la Allah za su gane hajar su idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalansu la'allahum yarji'un ko la Allah za su dawo dan uwan annabi yusuf alaihi salam sun shigo masar neman abinci sun shigo wajen annabi yusuf alaihi salam da shigowarsu fa'arafahum sai shi ya gane su wahum lahu munkirun su kuma ba su san shi ba wannan a ɗabi'ance dama abin da zai faru kenan shi ya rabu da su suna manya su kuma sun rabu da shi yana yaro karami ya zo ya yi zama a gidan al'aziz ya yi zama a kurkuku sannan kuma ya zo bayan ya zama waziri aka shekara bakwai cikin yalwa sannan waɗannan shekaru bakwai kuma na tsanani suka fara kaga akalla idan kai lissafi za ka ga annabi yusuf salam za ka iya cewa ya wato da rabuwarsu da shi kusan shekaru ashirin da in kai to muƙaddara ya rabu da su yana shekara goma yanzu kaga sun zo sun same shi yana ɗan shekara nawa talatin wanda ka rabu da shi yana shekara talatin aka shekara goma in ka gan shi za ka iya gane shi saboda ka rabu da shi yana babba amma wanda ka rabu da shi yana shekara goma sai ka sadu da shi bayan shekara goma ya shekara nau kenan ashirin to lalle za ka iya kasa gane shi saboda yaro kamanninsa suna canzawa da sauri sabanin idan mutum ya girma kamanninsa ba sa canzawa cikin gaggawa saboda haka akwai yiwuwar ya gane su su in ya gansu amma su su kasa gane shi wannan ɗaya kenan na biyu wato ba sa tsammanin annabi yusuf salam ma yana nan da ransa in ma yana da ransa ba sa tsammanin shi ne zai samu irin wannan matsayi har ya zama shi ne waziri a wata ƙasar da ba ta shi ba har ya zama harkar tattalin arziki gaba ɗaya tana hannunsa su shigo fada su ga wani mutum cikin kamala cikin sutura cikin wato kwarjini ba za su taɓa kawowa a ransu cewa yusuf ɗin nan ne da suka jefa a rijiya ba saboda haka ba ma sa kawowa a kwakwalwarsu cewa za su gamu da yusuf balle har su yi tunanin kamannin sa su gane shi amma shi zai iya ya gane su saboda ya san yadda ya basu haka suke ba su canza ba yadda ya basu a cikin yanayin da ya basu a ciki haka nan a wannan yanayin suke ba su zama wasu shugabanni ba ba su zama wasu manyan masu kuɗi ba bare a ce wato dukiya ta canza musu kamanni saboda haka suna shigowa sai shi ya gane su su ba su gane shi ba walamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayansu wato ya ba su ya abinda suka zo nema na kayan abinci aka ɗora musu akan ababen hawansu za su tafi irin tattaunawa ɗin nan zai tattauna da su ya ji daga ina suke tunda ya gane su irin ya ja su da labari daga ina suke su nawa ne a gidansu kaga lalle a cikin labari za su ce su su sha biyu ne amma ɗaya ya ɓace ko su ce ɗaya ya mutu yanzu sun sha ɗaya to yanzu ya na ganku ku goma a ɗayan yana gida to ku zo min da shi sai to ku zo min da wannan ɗayan ɗan uwan naku sai ya ce ala tarauna anni ofil kaila ba kwa ganin cewa ni ina cika mudu tunda kowa idan ya zo ana ba shi wato kayan raƙumi guda sun su goma ka kayan raƙumi goma idan suka zo da ɗan wannan nasu kaga za a ba su kayan raƙumi goma sha ɗaya zai kuma cika musu wannan mudin wa ana khairul munzilin kuma ni ne fiyayyen masu ba da masauki na ba ku masauki mai lafiya na kula da ku na karrama ku a nan kaga akwai lallashi da tausasa magana da jan hankali cikin ruwan sanyi ko sai ya ce fa in tuni bihi in kuma har ba ku zo min da shi ba fala kai lalakum indi ba za ku sake samun wani awo a wajena ba wala ta karabu kada ma ku kusance ni kaga ya yi lallashi sannan kuma ya mai me yi barazana to haka ake so a rika magana ba kullum kai ta barazana ba kullum kai ta tsoratarwa idan ka ciza sai kuma ka hura da ya hura sai kuma ya ciza ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin kaga anan akwai lallashi ba ku gana karrama ku ba na muku kaza na muku kaza na muku kaza ku duba irin inda na aje ku masaukin da na baku wataƙila kasancewar yan uwansa ne ma masaukin da zai ba su ya dara ma na sauran mutane da suke shigowa baki garin kasancewar suna da wani kusanci na musamman a gurinsa suna da wani haƙƙi na karaba da sauran mutane ba su da shi saboda haka ya musu sauka ta girmamawa ya ce ku kun irin abin da na muku ku zo da ɗan uwan nan naku bayan ya faɗa ka sai kuma ya dawo cikin kausasa magana to haka ake son mulki mai mulki kullum ba wai kawai zai rika lallashi ba ne yana cewa dan Allah jama'a dan Allah a duba wannan al'amari ai wannan abu kun dokan nan ta kun ba haka kullum ake so ya rika yi ba yayi haka wani lokaci wani lokaci kuma sai ya fito to duk wanda ya ce zai karya dokar nan mu kuma za mu ɗau mataki a kansa ba wanda za mu bari wato ya zama yana haɗa wannan da wannan kada ya ɗauka kullum shi sai dai a rika jin kausasan maganganu a bakinsa kada kuma ko da yaushe sai dai a rika jin lallashi har a rena masa wayo a ɗauka wannan wani likita ne wato saboda haka sai ya hada biyu da yake annabi yusuf alaihi salam ya cika shakhsiya wato sifa ta mai milki sai ya zan a lokaci guda waɗannan sifofi guda biyu duk sun bayyana tare da shi sai ce to idan har ba ku zo min da shi ba fala kai da lakum indi ba zan sake ba ku wani awo a gona ba ba ku da wani rabu na awo a guna nan gaba wala ta karabun kada ma ku kusan togun da nake ko kun shigo ma kasar kada ku zo ku ce a ba ku awo Kalu da suka ji haka sai suka ce sanurawidu anhu abahu za mu lallashi ubansa mu yi masa dabara za mu yi masa dabara kalmar nurawidu almurawada shine dabara nema cikin dabara kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi maganar imratul aziz turawidu fataha neman nema cikin dabara za mu masa wayo mu masa dabara mu lallashe shi wa inna lafa'ilun me yasa suka ce wa inna lalle hakika za mu aikata saboda sun yi wa yaqub alaihi salam a wato irin wannan a baya ta wajen wato fita da annabi yusuf alaihi salam akwai yiwuwar su ji cewa anya kuwa za su iya tunda yanzu kuma wani ɗaya ɗan uwan nasa suke so su fito da shi wanda kuma yanzu shine a makofin yusuf alaihi salam a gurin babansa shi yake gani yana dan samun relief a zuciyarsa yana samun kwanciyar hankali shine suka ce wa inna la fa'ilun wato suka kara karfafa cewa lalle zai za su yi haka to da suka zo tafiya bayan ya gama hada musu kayan su wa qala li fityanihi sai ya ce wa yaransa ij'alu bida'atahum ku sanya kayayyakin su hajar su domin ana yin banu gishiri ne in baka manda sun zo su ma da hajojinsu ne za su bayar a ba su abinci ba wai kuɗi ba ne aka yi musanya da shi sun zo ko dai da takalma ko da fatu ko da dai wasu abubuwa da su suke da su a ƙasarsu wanda za su zo su bayar a matsayin kuɗi su kuma sai a ba su abinci to bayan an gama haɗa musu kayan abincin an karɓi abin hannunsu da suka zo da shi sai ya ce yaransa da suke aikin awo ɗin ya ce alubi a bida'atahum hunfiri hali ku sanya hajar da suka zo da ita cikin kayayyakinsu la'allahum ha idan qalabu ila ahli wa Allah ko za su gane wannan hajar su gane cewa ta su ce aka mayar musu da ita yayin da suka koma gida wa kuma za su sake dawowa annabi yusuf alaihi salam baya so idan sun tafi sun tafi kenan ba sake yana dan ya gane su kuma yana son ya yi dabarar da zai ka abin nan rike dan uwansa kuma har ya kai ga iyayensa su zo same shi saboda haka yana so ya bi dabarar wato mataki mataki saboda haka sai yayi yadda kuma in sun tafi za su dawo ta yaya za su dawo shi ne a sa musu kayansu a cikin abin nan a cikin awon da aka yi musu malamai suka ce ko dai ya sa musu kayan saboda idan sun je za su ga ah, an manta ba a karɓi kuɗin ba saboda haka su kuma masu amana ne ba za su iya rike kuɗin ba su ce bara mu dawo da shi kaga sun dawo ko kuma a'a ya kula da cewa banda wannan watakila ba su da wani abin da za su dawo awo da shi saboda haka bara ya mayar musu da shi in ya mayar musu sun samu wani abin da za su dawo awo da shi a karo na biyu ko kuma kasancewar 'yan uwansa ne suna da wata wani haƙƙi na musamman a kansa don haka bara ya yi musu mutunci ya yi musu awo ba tare da ma ya karɓi komai nasu ba ya mayar musu da abin da suka zo da shi wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa su kuma dawowa ganin cewa mutum ne mai adalci mai karamci mai ihsani saboda haka akwai dalilai da dama waɗanda za su sa annabi yusuf salam ya sa musu wannan kuma kowane dalili daga cikin waɗannan dalilai za su sanya su kuma su dawo su same shi shi yasa ya ce humiyar yarji'un ko la'alla za su dawo don haka suna zuwa sai suka samu wannan abin haka yake falamma raja'u ila abihim falamma raja'u قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما رجعوا إلى أبيهم to yayin da suka koma zuwa ga mahaifinsu kalu sai suka ce ya abana ya babanmu mu ne aminnal kailu an hana mu ko za a hana mu wato awo nan gaba fa'arsil ma'ana a khana naktal ka aika ɗan uwanmu tare da mu miyo au wa inna lahu la hafizuna kuma lalle mu masu kiyaye shi ne kala sai annabi yaqub ya ce hal amanu kuma alaihi shin zan amince muku a game da shi ko a kansa illa kama amintu kuma ala akhihi min qabl face kamar yadda na amince muku bisa ga dan uwansa a dacan fallahu khairul hafiza ubangiji shine fiyayyen mai kula wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin kan masu tausayi yayin da suka koma wajen mahaifinsu sai suka gaya musu wancan magana da annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu ya ce fa'in lam tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to babu wani awo kuma da za ku samu sake samu a gurina don haka sai suka ce to baba in muka kuma komawa fa za a sake ba mu awo ba sai ka bar mu mun tafi da dan uwan dan mu shine binyamin ya abana muni aminnal kai an hana mu wato za a hana mu awo nan gaba sun kawo shi da sigar sigar mazi kamar ma an hana su saboda suna da tabbacin cewa wannan magana da yusuf salam ya faɗa ba da wasa yake ba tabbas haka abin zai wakana fa'arsil ma'ana a khana na aika ɗan uwanmu tare da mu saboda haka mu yi au kaga shi ma sai ya yi au tare da mu mu mu yi awo shi ma ya yi awo tare da mu sai suka ce wa inna lahu lahafizuna lalle mu masu kiyaye shi ne wannan kalmar ba ita suka faɗa a baya ba arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna kaga nan ma ita suka sake maimaita masa lalle mu masu kula da shi ne masu kiyaye shi ne ba za mu bari wani abu ya same shi ba duk da bai yi magana za ku kiyaye shi ko ba za ku kiyaye shi ba amma an ce mai kaza aljihu baya jimirin as tunda har sun san abin da ya faru a baya tilas ne su sake karfafa wannan magana wa inna lahu hafizuna sai dai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu min juhrin marratay mu'mini ba a cutar shi a ta fuska guda ko ta kafa guda ɗaya sau biyu wato a cuci mutum da ta, wata kafa kuma gobe ma a sake cutarsa wannan ya zama wawa mumini ana so ya zama mai wayo mai gane al'amura mai basira saboda haka tun da wancan karan ma ai haka suka ce masa wannan karan ma kuma haka suka ce masa sai yake nuna musu fa ya sani bai fa manta da abin da ya faru jiya ba Kasu su ɗauka wani gaulo ne ko ya tsufa baya fahimtar yanzu me yake ciki ya ce hal kum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl shin zan amince muku a kansa in bar ku ku tafi da shi face illa yadda na amince muku ga dan uwansa gabanin haka wato in ma zan kyale ku ku tafi da shi zan rika jin yadda na ji a baya kan ku ɗauka wannan batu na manta sannan sai ya ce fallahu khairun hafiza ubangiji shine fiyayyen masu kiyayewa shi ne fiyayyen mai kiyayewa wa huwa arhamun rahimin ne kuma mafi jin kan masu jin kai bayan ya faɗa musu waccan maganar sai kuma ya nuna cewa ya dogara ga Allah ubangiji shi zai tsare masa ɗansa sannan sai ya ce walamma walamma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayan su wajadu bida'atahum ruddat ilaihim sai suka samu hajar su an dawo musu da ita wato kaga ya nuna wancan tattaunawa da suka yi lokacin sun shigo gida kayan suna kan ababen hawan da suke da su ba sauke ba irin an zo din nan a huta a yi wanka a sannan a je a sauke kaya don haka ba san ma me yake faru me ya faru ba an mayar musu da hajar da suka zo da ita da niyyar musanya an mayar musu da cikin kayan su saboda haka bayan sun gama waccan magana da mahaifinsu sun kintsa sun huta sai suka zo suka bubbude kayan su suna budewa sai suka ga ai duk abin abin da suka je da shi na haja na musanyi an dawo musu da shi sai suka ce ya abana ma na bige ya mahaifinmu me kuma muke nema za a tuna ruddat ilaina ga kayanmu an dawo mana da shi ga hajarmu an dawo mana da ita wato sun ƙara samun wani ƙarfin gwiwa ko dai ga hajarmu an dawo mana da ita ashe mutumin nan adali ne mai ihsani bai ma karɓi komai namu ba ga an dawo mana da ita don haka kaga akwai ƙarfin gwiwa mu koma ko kuma a'a in muna buƙatar abin da za mu yi mu sanya da shi nan gaba to an dawo mana da waccan yanzu kaga ma iya komawa tun da shi ma wannan dai har ila yau dai mulkin mu ne haƙƙin mu ne za mu iya koma mu mu sanya da shi wana miru ahlana sai mu koma mu samo wa iyalan mu abinci wana nahfazu akhana mu kiyaye dan uwan mu wa nazdadu kaila ba'ir kuma mu ƙara wato kayan raƙumi na abinci wato saboda yanzu sun samu wani karfin karfin zuciya ga dai abin nan haja su an dawo musu da ita sannan kuma in sun tafi da ɗan uwansu za su ƙara samun kayan raƙumi na abinci domin kowane mutum ana bashi kayan raƙumi ɗaya ne to yanzu sun zama su sha ɗaya za su zo da kayan raƙuma sha ɗaya shine wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailun yasir kaga wannan awo ne wanda yake mai sauki wato za mu samu wannan cikin sauki ba tare da mun wahala ba wannan yana nuna yadda suka ji daɗi da abin da suka gani na kayansu da aka dawo musu da shi saboda haka suka ƙara samun ƙarfin gwiwa na su koma da ɗan uwansu suna ga cewa abin zai musu sauki za su samu abin da suke so to wannan magana duk da bata sa annabi yaqub ya saki jiki da su ba qala sai yace da su lan ursilahu ma'akum ba fa zan zan aika shi tare da ku ba hatta tuni mawthiqan min Allah sai kun bani wata rantsuwa daga Allah wani alkawari daga Allah mai karfi la tunani bihi lalle tabbaci hakika za ku dawo min da shi illa an yuhata bikum sai dai idan an fi karfin ku sai dai idan wata masifa da ta fi karfin ku ce wadda za ta hana ku dawo da shi falamma atawhu mawthiqahum yayin da suka bashi alkawarin su mai karfi ta hanyar rantsuwa qala Allahu ala ma naqulu wakil sai yace to Allah shine wakili bisa abin da muke faɗa wato yace ba zai bashi su tafi tare ba sai sun yi rantsuwa wancan karan bai sa su rantsuwa ba to amma tunda ya ɗanɗana a wancan karan ga abinda ya faru to yanzu sai sun yi wani rantsuwa cewa lalle sai sun da za su dawo da shi suka yi wannan rantsuwar a cikin maganarsa sai ya togaci ya ce illa an yi haƙa biku sai dai in an fi ƙarfinku abin da ya fi ƙarfinku kuma wannan ba a kama ku da shi in an je ko mutuwa ko wani abu ya faru gare shi wannan ba na cewa kun karya alkawari amma in dai ba ƙarfinku aka yi ba to ku dawo min da shi yadda ku tafi da shi saboda haka su kuma tunda suna so su koma su sake samo abin nan su sake samo abinci tunda suna da bukata su kansu domin dukkaninsu magidanta ne suna da bukatar wannan abincin akwai bukatar su koma in kuma ba da shi suka koma ba ba za su samu ba saboda annabi yusuf ya ce ba za su samu ba saboda haka sai suka yadda suka yi wannan rantsuwar cewa za su dawo da shi bayan sun yi wannan rantsuwar sai kuma annabi yusuf ya ce Allahu alama na kulu wakil Allah maɗaukakin sarki wakili ne bisa ga abin da muke faɗa wato wanda yana nuna ko da kun yi yarjejeniya da mutum kun sa Allah a ciki kun yi rantsuwa to ku sa Allah a ciki yana da kyau irin wannan ibara ta zan ita ce karshen abin da za a rufe duk wata yarjejeniya da ita Allah shine wakili bisa ga abin da muke faɗa ma'ana mun wakilta Allah a cikin wannan yarjejeniya da muke ya zan shaida ya zan tsakanina da kai wannan shine ma'anarta kuma duk abin da aka sanya Allah shine wakili a ciki insha Allah abin nan ba za a samu tasgaro a kansa ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani mutum daga cikin bani isra'il lokacin da ya karɓi bashi na wani mutum da bai san shi ba shi ma bai san shi ba ba ma gari ɗaya suke ba sai ya bashi ya ce ya bashi bashin dinari dubu sai ya ce to kawo shaida sai ya ce allahu shahid ya ce to kawo wanda zai tsaya maka wanda zai maka lamuni sai ya ce allahu wakil sai ya ce kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila shi ke nai ɗauki dinari dubu dinari dubu ba kaɗan ba ƙaramin kuɗi ba ne sai ya bashi ya tafi ya je ya yi safararsa ya ci riba saboda haka lokacin biyan bashi ya yi ya zo yana jiran ya samu jirgi tunda tsakaninsu akwai ruwa yana so ya samu jirgin ruwa wanda zai kai shi garin mai kuɗin nan ya kai masa kuɗinsa ya yi jira ya yi jira mai samu jirgin ruwa ba a ranar jirgi ko ya zo ya wuce ya makara ko kuma a'a jirgi bai tashi ba a ran nan saboda haka babu abin hawa kuma a ran nan ne za a kai wannan abin nan din wannan alkawari saboda haka sai ya samu itace sai ya rarake ya ce ya ubangiji na nemi bashi gurin mutumin nan ya ce in kawo shaida na ce kai ne shaida ya ce kafa billahi shahida ya ce in kawo wakili na ce kai ne wakili ya ce kafa billahi wakila ko kafa billahi kafila ya ce ya ubangiji ka ga dai yau gashi na fito da niyyar in mayar masa da kuɗinsa amma kuma an rasa jirgi ya ubangiji tun da ya sanya ka tsakankani na da shi ya ubangiji ka isar masa da wannan dukiya tashi lami lafiya saboda haka ya rarake itace ya saka wannan wannan dinari dubu a ciki bayan ya daure shi abin nan a jaka ya sa a ciki ya jefa a ruwa mutumin nan a ranar ya fito zai iya binnan yana yana yana kokarin yayi itace da zai kai gidansa sai ya ci karo da wannan itacen ruwa ya je hoshi waje yana ɗauka ya je ya fasa sai ya ga kuɗi ya kirga sai ya ga dinari dubu cir babu ko ciwon kan ɗaya saboda haka sai ya ce ya yi tsintuwa yana jin daɗi tunda ba zai san daga ina kuɗin yake ba shi ko mutumin nan ya ta neman jirgi har ya samu jirgin ruwa ya hawo ya zo ya zo ya ce to kaji kaji kaji kaji abinda ya faru tsakankani na da kai afwan shi mutumin nan ya gane cewa dan ya rubuta wasiƙa ya, ya sa a ciki ya gane cewa shi ya aiko masa da sa saboda haka yana zuwa sai ya zo ya same shi ya ce to mun yi alkawari da kai amma lokacin alkawarin yayi yi na jira na jira na jira ban samu jirgi ba amma yanzu gashi na zo in baka kuɗin ka sai ce ai Allah ya biya maka ya ce ya ce abin nan da ka jefa a ruwa Allah ya kama shi saboda haka duk abin da aka sa Allah a ciki to ba za a samu tasgaro ba insha Allah matukar dai za a yi da kyakkyawar zuciya saboda haka annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salam bayan wannan yarjejeniya da suka yi da ƴaƴansa har suka yi rantsuwa sai ya ce Allahu ala ma naqulu wakil wa qala qala ya bani la yani la tadkhulu min babin wahidin bayan ya karbi wancan alkawari a wajen su sun yi rantsuwa sai kuma ya musu wasiya yace ya yayana la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wa ma ughni ankum min Allah min shay' amma ba zan wadatar da ku komai a gurin Allah ba inil hukmu illa lillah hukunci gaba ɗaya na ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun kuma gare shi kadai masu dogaro sai su dogara wato bayan wancan yarjejeniya sai kuma ya musu wasiya Yace ce la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa ɗaya malamai da dama suka ce abinda yake nufi da kada su shiga ta kofa ɗaya domin kada a same su da kambun baka wato kada kambun baka ya same su a yi musu baki saboda kasancewarsu wato na farko dai ga su wato mazaje ne masu lafiya karfafa sannan ga su masu kyan kamanni sannan ga su da kayansu iri ɗaya sannan ga su da sifa mai kusanci da juna wato kamar su kusan suna kama da juna sannan kuma ga su baki don haka duk waɗannan abubuwa ne da za su jawo hankali yayin da za su zo su su goma sha ɗaya ga su da ta shiga ga su da kama iri ɗaya ga su da kyau ga su da alamar baƙi ne babu shakka zai wannan zai sa ido kuma a zara musu ido wanda ana iya samun su da kambun baka a dalilin wannan kambun baka gaskiya ne galibi malamai sun fassara wannan aya da cewa abinda yaqub alaihi salam ya guda kambun baka duk da cewa ta iya yiwa ya guji kuma kada wani hadari ya same su tunda idan aka ga mutane haka mazaje haka majiya karfi su goma a lokaci guda sun danna gari ba nasu ba sai su barayi ne musamman a wancan lokacin ce barayi ne sun zo sata ana cikin yunwa ana cikin fari sun zo saci abincin jama'a saboda haka shigar su a cikin wannan yanayin zai jawo wato zai jawo musu wala Allah wata matsala sau haka sai ya ce su shiga ta kofofi daban-daban wannan zai iya zai iya wata zama fassara ce amma yawancin masu fassara abinda suka ce wato annabi yaqub alaihi salam ya gaya musu haka ne domin kada kambun baka ya same su kambun baka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadr lasabaqa ayn wato kambun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai wato wuce kaddara ya riga kaddara to da kambun baka ne zai riga kaddara wato wani abu ya same ka wanda da can ba kaddara maka kake shi ba to sai dai kaddarar ubangiji na gaba da shi duk abin da ya same ka to akwai kaddara ta ubangiji a ciki da a ce akwai abin da zai wuce kaddara fintin kauto da kambun baka ne kaga wannan shi yake nuna mai kambun baka yakan samu mutumin da ya nufa da wannan kambun bakan cikin gaggawa ba bata lokaci kambun baka halitta ce da ubangiji yake yi tattare da wasu mutane ba wani abu bane da mutum yake saya wa kansa ko ya sha ma wani magani ko ya je a bashi ko ya je ya koya a halitta ce ubangiji yake yi tattare da wasu mutane yakan sanya musu ita idan su duk abin da suka gani suka yabe shi ya ba su sha'awa to idan har ba su sa Allah cikin wannan abu ba ba su nemi Allah ya sa albarka cikin abun ba to abin zai shiga lalacewa da su kurkucewa kenan don haka duk abin da ya ba su sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai kambun baka ya ga idan ɗayan ku ya ga abu ya ba su sha'awa falyubarrik falyubarriku ya ce barakallahu fik barakallahu fihi barakallahu alaihi barakallahu alaiha haka ake so ko da kuwa yana da kambun baka wannan barakallahu din sai ta zan ta magance kambun bakansa ba zai yi tasiri ba daga shi mai kambun maka ba wai shi ne yake zaɓar bara'in cutar da wani ba ba lalle ba ne zan haka na'am mai hasada yana da kambun maka duk hasada duk mai hasada to akwai kambun baka a ciki da haka shi mai hasada yana cutar da mahasadi ko da shi mahasadin bai sani ba to amma mai kambun baka ba duk mai kambun maka ne yake mai hasada ba saboda haka za a iya samun mutumin kirki bawan Allah kuma yana da kambun baka wato ubangiji ya yi masa wannan halittar mai tasiri a tare da shi idan ya ga abu ya ba shi sha'awa in dai bai sa Allah a ciki ba abin zai shiga lalacewa ko da kuwa nashi ne abin ko da ɗansa ne ko da matarsa ce ko da gidansa ne ko da motarsa ce haka mutum zai iya yi wa kansa kambun baka zai iya wa matarsa kai iya wa 'ya'yansa zai iya wa dukiyarsa zai iya wa motarsa to ka iya ganin motar ka ta birge ka kuma daga nan motar ta shiga matsala kullum kana gindin makaniki, kaga baka san watakila kai kai wa motar taka kambun baka baka sani ba matar ka ta iya baka sha'awa ta yi wata kwalliyar da ta dauki hankalinka da yawa ka kalle ta ba tare da ka sa albarka ba Allah ya jarrabe ta da ciwon kai da zazzabi da masassara ka rasa kanta kuma wannan kambun bakan ne naka to komai ana son idan ka gan shi ka ce Allah ya sa albarka a ciki eh tubarkalla kamar da bahaushe tubarkalla wato ka faɗi kalma dai da za ta sa wato ka sa Allah a cikin wannan abu akwai lokacin da sahal ibn hunayf yana wanka amir ibn rabi'a sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai leko ya ganshi ya tube kansa zai na wanka sai ya ga jikin shi bai zai sha'awa sai ya ci jikin nan naka yana da kyau daga nesa sai ya faɗi nan take aka rasa kansa aka ruga aka gaya manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ga amir ibn ah, ga ga sahal ibn hulaifa can ya fadi ba a gane kansa ba bai ko motsi ya ce a je a zo da shi aka je aka zo da shi ya ce wa kuke tuhuma suka ce amir ibn rabi'a ya ce maza a je a zo da amir ibn rabi'a ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam fada yace ya ce alama yaqtulu ahadukum akha dan menene ɗayan ku yake kashe dan uwansa alama ala ta kulu barakallah me zai hana ka ce Allah ya sa albarka me zai hana ba za ka albarkaci abin ba ya sa amir ibn rabi'a ya wanke fuskarsa da hannayensa da kafafuwansa da abin da ke tsakanin izarinsa ya wanke aka karɓi ruwan aka zuba wa wato ainihin sahal ibn hunayf nan tashe ya tashi kamar ba abin da ya taɓa samunsa to kaga wannan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma yana da kambun baka shi yasa muke cewa kambun baka ba ita ce maita ba akwai maita wanda a kanuri ana ce mata karama ko karama ko to kaga kaga wannan karama din ba karama ce <laughs> ba karama bace maita din nan ba kambun baka ce wato maita ta fi kama da tsafi domin mugunta ce tsabagenta kuma shi a adabin mutanenmu in aka ce maye ana cewa mai cinye mutum ne mai shanye jininsa ko ya rike kurwarsa ko ya kashe mutum da gangan ko ya abin nan har ma zai rika fito da wasu kulakulai a bakinsa ya ce mai tacci ga sanan kala-kala yana nuna wa mutane a ce mayu suna rawa wuta tana fita daga bakin wasu maganganu da irin waɗannan wanda zai nuna maka mai tasiri ce kuma har ga ana cewa wato kana iya zuwa kai ma a baka maitar in kana so to mai ta sihiri ce mai ta ba ba ita ce kambun baka ba kambun baka wani abu ne da ubangiji yake sawa a idan mutum mayo kuma matsafa ne amfani suke da aljanu wajen tsafi saboda haka kada a hada abubuwan guda biyu saboda haka annabi yusuf alaihi annabi yaqub alaihi salam ya gaya wa ƴan uwansa ce ƴaƴansa cewa su shiga ta kofofi daban-daban kar su shiga ta kofa guda daya dan kada wani ya kalle su ya yi musu baki sai ya ce wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban amma sai ya yi togaciya ya ce wa ma'uguni an ku minallahi min shay'in wannan ita ce ɗabi'a ta masu aƙida wato duk da ya gaya musu cewa su yi kaffa kaffa su ɗauki wani mataki na kare kai to amma kas manta cewa ubangiji shi ke hukunta komai kas su ɗauka cewa shi ɗinnan da ya gaya musu wannan magana har su je su dawo babu wani abin da zai same su kuma ya gama magana a'a ya ce ni ba zan iya wadatar muku da komai gurin Allah ba to kaga idan annabin Allah zai faɗi haka ina ga wani kuma ya ce je kana baka sa'a kakka ji komai a ranka an gama magana ba dai ka zo gurin mu ba to kawai ka tafi kaga wannan magana ta mahaukaci kenan waccan kuma magana ta annabin Allah da ya san tauhidi wa ma ughni ankum min Allah min shay ba zan wadatar da ku komai ga Allah ba wannan dai abu ne da yake yada yana da alaka da al-akhdhu bil asbab kai riko da sabab in ka yi riko da sabab ko ba zai hana ka dogara ga Allah ba domin dogaro ga Allah abin da yake daman nufi shine wato al'i'timadu ala Allah ma al'akhd bil asbab ka dogara ga Allah bayan ka rike sababi bayan ka bi hanyar da ya kamata ka bi ta kare kanka sai kuma ka ce na dogara ga Allah ba kawai ka shigo gurin yaki ba kada komai ba jikinka ma ba ba ba, taguwa sai kuma ka ce kai ka dogara ga Allah ko ka sun tumo da kai abin nan daga kan daga kan da suke yaudarar kansu din nan da sunan karama yace haka ya hau wani tsauni haka kawai sai sun tumo da kansa yana karanta انما inna ma الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين wa الله yatawalla salihin wai Allah tunda shi ne waliyin sa shine majibin ya saukar da littafi shi yake jibintar mutanen kwarai shi kuma yana daukan kansa mutumin kwarai saboda haka Allah zai kare shi ya fado kuma ya mutu saboda haka ruko da asbab baya nufin baya abin nan dogaro ga Allah baya nufin kakkai riko da sabab shi yasa yace alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun يعملون kuma gare shi ku dogara wato ko masu dogaro ga Allah kuma ku dogara gare shi don haka shi ya dogara ga Allah ƴaƴansa ma su dogara ga Allah wannan abubuwan duk da ya shimfiɗa ce riko ne da sabab amma bai hana wani abu ya faru kaga kuwa bayan sun shiga din kuma wani abin ya faru wanda ba su ji daɗi ba ubansu ma bai ji daɗi ba lokacin da aka rike dan uwansu Binyamin wanda ba sa tsammanin ai haka za ta faru kuma yana daga cikin abin da ba su ji daɗi ba wannan shine karatun da zamu shiga insha Allahu a gobe bi bi iznillah wa sallallahu wa ala